Da farko wa'adin yana gudana har zuwa goma ga watan Maris 2025, an ƙara shi har zuwa talatin na Maris 2026. Gwamnatin Kamaru ta ce wannan umarni ne na shugaban ƙasa wanda kuma ya dace da yawan matsaloli da ƙasar ke fuskanta a wasu yankunan kamar yadda takardar da aka shigar gaban 'yan majalisar domin nazari ke cewa. ba karo na farko ba ne da shugaban kasar kamaru paul biya ke ɗaukan matakin tsawaita wa'adin aikin 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi wasu 'yan siyasa na cewa yin haka na ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasa zai iya aiwatarwa kai tsaye daga cikinsu akwai jonathan batangene malamin jami'a mai karantar da siyasa Euh, wannan matakin shugaban ƙasa ba wani abin mamaki ba ne, saboda ya riga ya zama kamar euh, al'ada ne a cikin ƙasar. Shekarar 2004 da aka zaɓi 'yan majalisa wa'adinsu ai shekara biyar ne, amma an kai har shekarar 2011 wato shekara bakwai kenan. Haka zalika wa'inda aka zaɓa a 2011 in su ma sun kai har 2018 nan in ma da shugaban ƙasa ne ya buƙaci a ɗaga wa'adinsu. To kaga wannan ba wani abin mamaki ba ne. Kawai matsala a nan ita ce 'yan siyasa idan ka duba jam'iyyar eh, adawa ta mrc shugaban su ai shi ya a tsaya takara a lokacin da aka yi zaɓe shekara 2020 na wato takarar 'yan majalisa haka zalika in ka duba pcrn da su ma jam'iyyar adawa ne suna nan suna ta faɗa a can a'a waye shugaba waye shugaba kafin nan kuma jam'iyya mai mulki ta ci gaba wannan abu kuma in ka duba za ka ga jama'ar kasar in su ba su damu da wannan ba duba ga cewa sun fuskanci cewa matsala ce irin ta 'yan siyasa wanda su kaɗai suka san riba da suke ci a ciki euh, le peuple qui observe qui en est conscient est très peu enclin a bangare guda kuma 'yan jam'iyyun adawa musamman na mrc sun kalubalanci wannan matakin da cewa ba wani abu bane kawai ya yi hakan domin ya hana su tsayawa a takarar shugaban ƙasa a watan Oktoba shekara 2025. Mubarak Ali, ɗan jam'iyyar adawa. Don tun da wannan shugaban ƙasan ya hau mulki, yake ma wato kundin tsarin mulkin kamar wato yadda ya ga dama haka yake juya shi bayan ya gama sai ya kasa ya gama lalata tattalin arziki ya gama komai yadda ya ga dama bayan da za a yi mutane ne zaɓaɓɓu, in wa'adin zaɓe ya yi kai wani dama za ka samu da ka ce ka ɗaga zaɓe ba tare da an sake wannan zaɓuɓɓukan ba kuma ba tare da wani hayaniya ne ya tashi ko kuma wani ƙudiri nan da zai ƙasa na cikin ƙoshi da zaman lafiya kuma yana tafiya ka ce ba za a yi zaɓe ba a wannan mulkin kama karya ne mu kawai ba abin da za mu ce ma ƙasar nan shi dai Allah kawai makoman mu ya koma ga hannun Allah amma don wannan shugaban ƙasa ba ga wani abin da muke jira abin nan ba ai ba abin mamaki bane hakan da yake don al'adarsa ne in kuma kai ka fito kai magana matsayin ka dan adawa a kulle ka ko a sa ka hijiran dole sanin kowa ne dai hukumar zaɓen ƙasar mai zaman kanta wato ilekam ta tsayar da watan Fabrairu shekarar 2025 na zaben 'yan majalisar dokoki da na kansiloli bayan haka kuma za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Oktoba 2025. Yanzu dole ilekam ta sake lale. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.